To a shirinmu na matasa da siyasa yau bakoncin wa muka samu. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Comrade Abdulmajid Babangida Sa'ad. Ah, ni ne National Coordinator na ta kungiya da ake ce mata National Movement for Good Governance wato kungiya masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya. To gashi an kafa sabuwar gwamnati shi me tsammanin matasa? A zancen gaskiya abin suke sa rai a gwamnatocin da za a kafa ko kuma sabuwar gwamnati da ake tunanin shimfiɗawa shine matasa a yi musu wato kyakkyawar shimfiɗa ta fuskar gyara harkokin ilimi da tattalin arziki da kuma nesanta su da duk wani abu da ya shafi siyasar daba da jagaliyanci kamar yadda muka gani a siyasan nan da aka gama abubuwa ne marasa daɗi suka faru an yi asarar rayuka an yi ɓarnar dukiya an gurɓata tunanin matasa akan abin da ya shafi siyasa abin da muke sa tsammani shine gwamnati ta yi gyara akan wayannan ababe duk wani hanya da za a bi ta fuskar kakkaɓe hannun matashi akan abin da ya shafi jigariyanci da daba da sara suka da wani abu duk ya batanci akan abin da ya shafi siyasa wannan karin ya kamata a nemo hanyoyi da suka dace da mutunci suka dace da abin da ake sa rai sauran matasa 'yan goma na sauran bangarorin duniya ake da su a yi abu da matashi cikin mutunci cikin ilimi ta hanyar tsarin dokar ƙasa da abin da ya gabatar. Wannan shi ne fatan da ku matasa ku. To, da farko dai kana iya yanke hukunci akan al'amari ne na gwamnati bayan kayi la'akari da yadda ta taho a baya wannan sabuwar gwamnati da aka kafa ba za ka iya hasashe a kanta ba tunda ba sabuwa ba ce da yadda ake faɗa tunda ta yi an gani a kusan mu a hasashen mu da abin da muka lura da shi rawar da aka taka wurin shigo da matasa tsarin gwamnati da kuma yi musu gata bai kai matakin da za mu yi san barka ba akwai dai bukatar gwamnati ta yi ƙoƙari ta waiwayi al'amura na matasa ta jibance su yadda ya kamata. To, da farko dai kana iya a Najeriyance kuma zancen gaskiya ba a komi da matasa, asali ma matasa kuma baya suke samu akan duk al'amura da ya shafi rayuwarsu, kama daga kan batun ilimi zuwa kiwon lafiya zuwa tattalin arziki zuwa abin da ya shafi siyasar kansa har kullum matashi baya iya ba da irin gudumawa da zai ya dace da shi a ƙasa sai an masa gata ta fuskar ilimi shari'a tattalin arziki da sauran wayannan ababen da yake bukata ta hanyar kawo ƙudurori da manufofi na gwamnati masu dacewa da irin bukatunsa na wannan lokaci Ah, idan kin lura babu wani abu a cikin wayannan abubuwan da ya zamana za su zame wa matashi garkuwa don ya iya ba da gudunmawa da ya dace da shi ah, a tsarin rayuwarsa duka wayannan abubuwan da ya kamata ya zama su ya fi karfin su suna masa barazana a rayuwarsa don haka ina ganin lokacin da zai ba da irin gudunmawa da ya dace da shi sai an masa kyakkyawar tanadi akan abin da ya shafi musamman iliminsa da kuma sauran abubuwa na haƙoƙinsa a matsayinsa na matashi a ƙasarsa. Baraka Bashir, dandalin VOA.